ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون da mun sanya wanda muka aiko musu ya zama mala'ika, to da mun bayar da shi a kamannin mutum, saboda su samu damar saurarensa da karɓar abin da ya zo da shi, domin ba za su iya hakan da mala'ika ba, idan yana kan kamanninsa, idan kuma muka sanya shi a kamannin mutum da lamarin ya cakuɗe masu.